tattauna shi wannan gari namu wannan kauye namu ya muke zaune lafiya muke mana barazanar tsaro daga ina yake billowa idan suna yawon su warware in za a tsawatawa ne su tsawata tunda akwai kowane wakilin hukumar tsaro a ciki ita matsalar tsaro ta yi gabas ita kuma gwamnati ta yi yamma saboda haka ban san ranar da za su dawo su zo su haɗu ba kuma su da yawan su ma'aikatan tsaron nan kullum abin da muke magana ba su ƙaunar aikin ba su kishin aikin ba su da muradin aikin yaro na shan wahala ko ya su kai shi makaranta babu wani system da muke da shi da zai taimaka ma yaro a taimake shi a tabbatar cewa ya je makaranta sannan babu wani system da yake bada lafiya kyauta sakkwato eh, zamfara da tsina kaduna da baki da to amma sai abu ya ke cinyewa to yayi tun can farko tun baya a baya sun ɗauki wannan matakin da mun samu saukin wa'innan 'yan ta'adda to waɗannan da ma wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafe a cikin shirin amma sai kun saurari labaran harkokin siyasa. Gwamnatin jihar Kaduna ta gargaɗi ma'aikatan jihar da al'umman jihar da su garzaya a yi musu rigakafin corona sannan a ba su shaidari domin nan da kwanaki goma ba za a bar duk wanda bai da shi shiga ofishin gwamnatin jihar ba. A wata sanarwa mai baiwa gwamna Irfa'i shawara kan harkokin yaɗa labarai a dake ta fice ranar Talata gwamnati ta ce ranar Asabar ce ranar karshe da za a yadda wa ma'aikaci ko bakon ofishin gwamnatin jihar ya shiga ba tare da ya nuna shaidar yin rigakafin cutar ba. Tuni ma'aikatar kiwon lafiya ta fara yi wa ma'aikatan jihar kaf su rigakafin cutar wanda a yadda ta tsara za a kammala ranar 31 ga watan Oktoba. Kwamishinar kiwon lafiya Amina Baloni ta hori 'yan jihar su garzaya cibiyoyin kiwon lafiya da ke kusa da su domin yin rajista. Dokar dai zai fara aiki ne daga ranar talatin 31 ga watan Oktoba. Mai ba shugaban kasa shawara kan tsaro guno mai mai ritaya ya sanar da kisan Malam Bako, shugaban ISWAP na yanzu wanda ya gaji Abu Mus'ab Albarnawi kamar yadda da kebul ta wallafa. Munguno ya bayyana haka ne yayin jawabi ga manema labarai a gidan gwamnati kan ganawar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi da shugabannin tsaro a Abuja ranar Alhamis. Kamfanin dillacin labaran Najeriya nan ya rawaito cewa Shugaban ma'aikatan tsaro CDS Janar loki Irabo ya tabbatar da mutuwar Albarnawi a ranar 14 ga watan Oktoba. A ranar Alhamis NSA ya bayyana cewa magajin Albarnawi Malam Bako ya sheka lahira ne tare da wasu jigajigan kungiyar ta'addancin. Ya ƙara cewa dakarun sojin Najeriya sun yi aiki mai kyau saboda a cikin wata ɗaya an haɓarar da shugabancin ISWAP inda aka hallaka Albarnawi. Gwamnan jihar Oyo makin da ya bayyana cewa jam'iyyar People's Democratic Party PDP na da jajirtattun mutane da za su iya shugabantar ƙasar nan a shekarar 2023. A cewarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da gwamna jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol sun bayyana niyyar zakara a zaben shugaban ƙasa mai zuwa. Makin da ya bayyana haka ne yayin jawabi a hirarsa a tashar Channel TV ranar Alhamis. Gwamnan ya ce hanyar ɗaya tilo da za ta ceci jam'iyyar PDP daga barkewa shine gwamnatocinta su haɗa kai da juna gabanin zaben ƙasa mai zuwa. An yi mamaki yadda rikici ya kunno kai a cikin jam'iyyar APC a jihar Kano tun kafin zaben 'yan takarar gwamna a zaben shekarar 2023 mai zuwa. Zaben shugabannin jam'iyyar da aka gudanar na makon jiya ya farraka jam'iyyar gida biyu, wato bangaren gwamna Ganduje waɗanda suka sake zaben Abdullahi Abbas a matsayin shugaba, sai kuma bangaren su sanata Ibrahim Shekara waɗanda suka zaɓi Haruna Danzago a matsayin nasu shugaban. Yayin da a wata sanarwa da APC da ƙasa ta yi ta bakin Salisu na Inna Dambatta ta ce bangaren Ganduje na halastattun shugabanni, shi kuma sanata Ibrahim Shekara ya ce ba za su bi wancan gayar shugabancin su Abdullahi Abbas ba. Dama ita APC a jihar Kano kusan bangaren 'yan gidan siyasa biyu ne suka cika ta. Bangare na ɗaya shine mutanen da suka ci amanar tsohon gwamna Rabi'u Kwankwaso sai kuma irin su mataimakin gwamna Nasiru Gawuna ‘yan gidan siyasar sanata Ibrahim Shekarau wanda shi ma yayi gwamna sau biyu kamar yadda Kwankwaso ya yi. An gabatar da jagoran 'yan awaren Biafra da Kanu a wata kotu da ke Abuja. A ranar Alhamis din nan ne aka ci gaba da sauraron karar wadda aka ɗage a baya. An kai Kanu kotun cikin rakiyar jami'an tsaro inda suka hana 'yan jarida ɗaukar hotonsa. Alƙalin da ya saka karar ya ki amincewa da buƙatar da lauyoyinsa suka buƙata ta a ɗauke shi daga hannun hannun jami'an DSS zuwa gidan yari daga bisani an dage sauraron karar zuwa goma ga watan Nuwamba mai zuwa. Fatar shugaban ƙasa ta yi ƙarin haske kan dalilin da suka sa gwamnati ta ki amincewa da buƙatar shugaban Turkiyya Tayyip Erdogan da ba shi haɗin kai wajen ɗaukar mataki kan magoya bayan Fatihullah lagulan da ƙadurinsa da ke Najeriya. Shugaba Erdogan na turkiya ya ce waɗanda suka shirya yi masa juyin mulki a shekarar 2016 suna nan har yanzu a Najeriya suna gudanar da harkokinsu inda ya nemi haɗin kan Najeriya wajen murƙushe su. Erdogan ya bayyana haka ne yayin ziyarar kwana biyu biyu a Najeriya inda suka tattauna kan batutuwan su da shugaba Buhari. Ba wannan ya karo na farko da Turkiyya take neman wannan bukatar ba inda ko a baya ta sha neman hakan ta hannun jakadanta da ke Najeriya amma gwamnati ta ki Mai magana da yawan shugaban kasa Malam Garba Shehu ya ce matsayin shugaban kasar na kin rufe makarantu da asibitoci da sauran harkokin na waɗanda kasar ke zargi da ya kifar da gwamnati bai sauya ba. Gwamnatin Erdogan na zargin mabiya fitaccen malamin addinin musulunci nan da ke zaune a Amurka Fatullah Gulen da ya kifar da sa wanda da yake da makarantu da asibitoci a Najeriya. Ƙarshen labaran siyasan kenan. masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka barkan mu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin shirin da ke zuwa muku daga nan kafafen yanci liberty tv da kuma liberty radio da ke nan babban birnin tarayya abuja a gargashin jagoran shirin mustapha ramalan matakan da gwamnatoci dai suke ci gaba da dauka dangane da abin da ya shafi matsalar tsaro musamman ma a yankin arewa maso yamma gwamnatoci daban-daban suna ci gaba da bayyana irin ci gaba da ake samu musamman ma gurin yaƙi da 'yan bindiga da kuma 'yan ta'adda da ake a waɗannan yankuna jihar katsina ta kasance ɗaya daga cikin jihar da za a iya cewa ta faɗa cikin wannan rikice-rikice na 'yan bindiga inda aka samu garkuwa da ɗalibai daban-daban da kuma sace-sacen mutane na babu gaira babu dalili da ma kashe-kashen mutane inda kwanakin baya gwamnan jihar ta katsina aminu bello musari ya bayyana cewa a cikin ƙananan hukumomi da suke da shi a kowace rana akan kai wa ƙananan hukumomi koma hari wannan abu yakan sa shi ya yi bacci idan shi a buɗe kamanin dalilin ya sa ake ganin cewa irin matakan da gwamnatoci suka ɗauka a baya bayan nan na hana cin wasu kasuwanni da kuma wato hana sai da man fetur da ma datse layukan sadarwa a wasu yankuna jihar katsina ma dai tana ɗaya daga cikin wanda ta ɗauki wannan matakai domin ganin cewa an daƙile dukkanin wasu ƙoƙari da 'yan bindiga suke yi domin su ci gaba da tada tsaune tsaye alhaji ibrahim ahmad katsina shine mai baiwa gwamnan jihar na katsina wato shawara akan harkokin da suka shafi tsaro kuma ya yi wa shirin turbar demokradiyya bayani akan irin matakan da gwamnatin take dauka da kuma wasu sabbin dabaru da aka bullo da su domin duk da yaki waɗannan yan bindiga da suke cin karansu babu baka musamman ma a jihar ta katsina shi wani tsari ne aka dauko da shi wanda ake ce matakin tsaro guda uku wato three tier security system tun daga mai unguwa zuwa dagaci zuwa hakimi wato shine kitan village zuwa wardhead zuwa district bisa ga la'akari cewa al'umma tamu ta bahaushe ta musulmi ya san muhimmancin mai unguwa ya san muhimmancin basaraki kuma an san cewa tushen su ma aishi ne addini tushe shi sa kai wani a tsari mai mataki uku idan rigima ta taso akwai abin da fito ke cewa every crime has a local content duk wata rigima da gani to da kasa take faruwa kuma tana da tushe sai muka ɗauko tushen daga mai unguwa an masu kwamitoci na bita duk wani mai ruwa da take a wannan unguwa ko a wannan ƙauye su za su zauna a rika tantanawa misali mai unguwa shine shugaba akwai wakilin dpo akwai wakilin civil defense akwai wakilin dss akwai wakilin sarkin fawa sarkin noma arɗon fulani duk wani mai ruwa da da ke wannan ƙauye to su ne cikin wannan kwamiti amfani wannan kwamiti su ka zauna kowane sati akalla sau ɗaya su tantamna shi wannan gari namu wannan ƙauye namu ya muke zaune lafiya muke mana barazanar tsaro daga ina yake billowa idan suna yi ba su warware in za a tsawata wani su tsawata tunda akwai kowane wakilin hukumar tsaro a ciki idan abu ya fi su to sai su kai madagaci shi ne warhead shi ko dagaci zai zauna da shi ma yana da irin wannan kawusin nan su tantamna a gashin ina matsalar ta bello ko me kamata a yi in za su yi aure su zo da iyaka ya ba hakimi bayani lokaci kaza an samu matsala daga gari kaza ko daga ƙauye kaza ko daga unguwa kaza ga yadda muka yi in abin ya fi karfe shi wanda ba mu fata to za kai ma hakimi shi kuma hakimi su dpo su sss da sauran makarabai na karamin hukumar to su ne 'yan majalisa doka ta hakimi a tsarin tsaro da aka ɗauko shi to za su zauna su tantamna in suka tantamna to sai su ɗauki matakin da ya dace a gaya mu shugaban karamar hukuma sai kuma emirar council kuma a gaya mu gwamnatin jiha so makasudin wannan shine don a sauko da harkar tsaro daga ƙasa a fara ta sama amma muka ce komai daga sama za a yi to shi yasa muke samun matsala kuma wannan an yi shi ne bisa ga nazari da aka yi da masala ilimi waɗanda aikin su ne su bincika ina muke daidai ina muke kuskure to bayanan da muka samu sai samu kai wannan kuma aka yi duka aka yi ta majalisa majalisa ta amince mai girma gwamna ya samu ta hannu kuma aka kaddamar a duk kananan hukumomi a duk gundumomi na jihar katsina to daga wannan batu kuwa na abubuwan da ya shafi matsalar rashin tsaro da ake fama da shi musamman a arewacin najeriya sai kuma batu da ake yi na cewa al'ummar najeriya su ne matsalar kansu ta yadda ake bayyana cewa dukkanin wani abubuwa ko kuma kawo wasu sauye-sauye mutanen najeriya za su iya yin shi ba tare ma da ko gwamnati ta musu ba abdulkarim ibrahim shugaban kamfanin na sadarwa na easygist yana ɗaya daga cikin wanda suke ganin cewa idan aka haɗa ƙarfi aka haɗa hannu da karfe imu imu wato al'ummar najeriya da talakawa za iya magance wannan matsala inda kuma ya ta'allaka cewa shugabanci idan ana maganar shugabanci ba wai sai an ce gwamna ko kuma sanata ko kuma wato shugaban ƙasa ba shugabanci ma tun daga cikin gida yakan farawa inda ya bada misalin da abun da shugaban kasa ya kaddamar tun farkon hawan shi karagar mulki a shekara ta 2015 na wato canji daga kaina wato chance begin with me kenan a turance ya ce wannan abun da shugaban ya yi abu ne da ke nuna cewa gyara ana so mutum ya fara ne daga kan shi kafin ya fara fitowa cikin al'umma ko kuma a kai ga maganin shugaba ga abin da abdulkarim yake cewa akan abubuwan da ya shafi shugabanci da kuma yadda za a yi kokarin magance wasu matsaloli da ke fuskantar najeriya to yanzu kai ne kana cikin lalura laluran nan eh, babu da za ka fita sai ka tabuka kai wani abu ko ka fada rijiya ko ruwa zai kama ka aka ce ko takobi aka miƙo maka za ka kama yanzu mun riga mun kai mun kai ƙarshe mun kai tura ba in ba mu fara wani abu ba wannan abubuwan da suka faru na kidnapping da sauransu symptoms ne na cewa wani abu ba daidai yake ba duk wannan abin da yan security ka gani kamar zazzabi ne in ka fara yin ciwon kai ka fara jin wani abu ka fara gudawa wani abu ne ya shiga cikin system ɗinka shi yasa ka fitar da wannan rashin lafiyan naka so idan za ka yi maganin wannan rashin lafiyan sai ka nemo abin nan da ka samu ya gobarta maka ciki ko abin nan da ya shiga ciki naka na malaria an fara kawar da shi sannan sai ka samu lafiya sai ka ji ciwon kan ya tafi ka ji ciwon cikin ya tafi so idan muke neman wannan security in ya tafi corruption ya tafi da sauran abubuwan ya tafi a sai mun fara dunkuliya daga unguwa unguwa mun tabbatar cewa mun cire masu shaye-shaye cikin mu mun fara zuwa makaranta mun fara abubuwan da duk ya kamata ya hada babban abin da ma yake ida cutar da mu misali irin system din mu na zaman aure tsakanin mata da miji wanda za ga miji bai ba mata adalci amma babu wani abu da zai taimaka ma matar ta kwatan makanta hakinta yaro na shan wahala uwaye ba su kai shi makaranta babu wani system da muke da shi da zai taimaka ma yaro a taimake shi a tabbatar cewa ya je makaranta sannan babu wani system da yake ba da lafiya kyauta muna da system na cewa yanzu gado yau idan ka mutu ka bar gadon ka baka sani bi gadon ka zai kai wani ka ko bai zai kai ka ba wa'annan abubuwan su ne muke ganin su kamar ƙanana amma su ake kira gwamnati in ka fara wannan ƙananan abubuwan to za ka fara gina mutane akan soyayya zuwa ga wannan ƙasar da suke wannan soyayya da suke ƙasar shine zai samu mutum ya zama shine yana filin cewa shi yanzu citizen ne shi dan ƙasa ne jin dan ƙasa ne shi zai sa shi ya zabe ko kare ya zabe ya zabe mutumin kirki ko ka zabe mutumin kirki ko irin wannan tafiyar da muke kokarin mu ta yi ya zama abubuwa ne da muka sa gaba za mu yi shi a hanya mai tsawo lokaci mai zuwa amma ya zama mun sa haƙuri ciki mun sa son junanmu mun sa kuma abubuwa waɗanda za su taimaka mana mu fitar kama cikin wannan abu abinda ita wuta gida take ƙoƙarin ta shine mu canza yanayin da muke yin abubuwan mu da mu kawo wani yanayi wanda ake abubuwa sabo wanda sabon abin kuma in muka gwada shi shi ma idan bai yi ba sai mu ƙara wani abu wanda kuma ba shi ne muka gwada ba amma idan ya zama da zamu rika yin abu daya duk shekara ta zo wani ya zo ya ba mu kuɗi ya ba mu indomi mu zaɓe shi ya je Abuja ya ƙi yin abin da yake mu zage shi wani kuma ya sake zuwa shi ma ya ba mu kuɗi mu zaɓe shi ya je Abuja ya ƙi yin abin da yake haka zamu yau shekarar mu ashirin muna wannan duk korafin duk wani korafi da kaji an 1999 ko kuma waccan mulkin gaban har korafin da ake kenan to saboda ne saboda mun ki mu wani abu sabo saboda a unguwa mun lalace ba ma shara ba ma tsafta ba ma kula da yan uwanmu muna ganin yayan uwanmu suna lalacewa muna barin suna lalacewa ba mu taimako mu taimake keniya mu ma kai yaran mu zuwa makaranta su yanzu ga ya ci ma ƙasa sannan muna ganin manifeston in shi kuma a sama insha Allah abin da muke bukata shi yasa muka dauke shi shekara goma in Allah da muna da abin da ake cewa leadership recruitment shine muna kokarin irin ma musayyar yara wayanda za su zama suna zama ma'aikatan kirki kuma um, su zama su zama wayanda za su zo su kwaci kasar su taimaka ma kasar abin da muke kokari shine kada mu yi abin da yayyan mu suka yi wayanda suke yan shekara saba'in yanzu suna nan ba sa jin daɗin abin da suke gani yanzu na corruption da abubuwa na lalacewa ƙasa to abin da muke nema mu kuma lokacin mu kada mu zama ma lokacin mun zama ma muna bakin ciki da su ma suka yi bakin ciki to shi yasa muke so mu bada lokacin mu mu bada dukiyar da Allah ya bamu mu bada duk wani abu da ya kamata mu bada sannan mu bada irin wannan gudunmuwar da kamar shi ma gidan TV na yake badawa a yada ma mutane irin wannan abun amfani da manufofi wayanda za su dunkule mu daya su samu mu fita daga cikin wannan rabe-raben da muke ciki mu haɗa mu wuri ɗaya mu fitar da kanmu cikin wannan matsalolin da muke cikin yanzu to daga wannan batu kuwa sai maganganu dai har yanzu akan harkokin da suka shafi tsaro dr yahuza ahmad getso yana daya daga cikin masana harkokin tsaro ko masu sharhi akan abubuwan da ya shafi tsaro inda ya bayyana cewa harin da aka kai a jihar sokoto a karshen makon da ya wuce wato harin kasuwar gurin da aka kai ya ce hakan bai zo da mamaki ba saboda sun sha kiraye-kiraye wa gwamnatoci daban-daban na wasu salo da ya kamata a gwamnatocin su ɗauka kasancewar su masana harkokin tsaro sai dai a lokuta da dama ya bayyana cewa wasu lokutan gwamnati takan yi buris ko kuma ta kima jin abin da suke faɗa inda ya bayyana cewa wannan hari fa shi bai zo mishi da mamaki ba ga abin da yake cewa ana ci gaban mai haƙa rija ne yana ƙara shiga rami kuma yana cewa ai ana ci gaba to wannan shine ci gaban da ake samu ta fuskar tsaro saboda abubuwa da zan faɗa kamar haka na farko gwamnatin tarayyar nan da take ba da maƙudan kuɗaɗe don a gudanar da harkar tsaro ba ta da tsari na sa ido na bibiko na yin bita na bi kwankwancewa cewar abin da ya kamata a yi ana yi na biyu jihohin nan da suka kafa waɗannan dokoki ai waɗannan dokokin eh, eh, matakan da suka ce sun ɗauka jihar kaduna da ina ne ai waɗannan ba a ɗauki daman na faɗa a wasu jawabai da na yi na ganawa da manema labarai cewar wato waɗannan dokoki sai an yi musu abin da ake cewa wato foundation to ba a musu foundation ba kuma kowa ya gani yar manuniya ta nuna wannan hari da aka kai na gorenyo ai ba wani abin mamaki ba ne domin akwai hare-hare waɗanda aka kai wanda suka fi na gorenyon muni wanda in ka tara su wanda aka kai a jihohin katsina jihohin Niger, jihar zamfara jihar katsina jihar kaduna kanta da sauran jihohin da abin ya shafa da ita kanta jihar sokoto din saboda haka wannan wani abu ne wanda aka daɗe ana yi kuma a zahirin gaskiya shine wato har yanzu abin nan da nake ta magana a kai shine wato ita matsalar tsaro ta yi gabas ita kuma gwamnati ta yi yamma saboda haka ban san ranar da za su dawo su zo su haɗu ba kuma su da yawan su ma'aikatan tsaron nan kullum abin da muke magana ba su ƙaunar aikin ba su kishin aikin ba su da muradin aikin saboda dalilan da muka sha faɗa cewar sama da shekara 35 shekara 35 zuwa yanzu ma'aikatan da aka ɗauka aiki don zumma aikin tsaro ba a ɗauke su ta yadda ya kamata ba sama da kashi 75 cikin su ko fiye da haka ba a ɗauke su don suna sha'awa da ƙauna da muradi da burin cewar wannan aikin suna son shi ba a'a an ɗauke su ne saboda ana son a ba su wani abin yi suna da hannu Eh, watakila daga gidan sarki eh, sarakuna aka turo sunayensu ko ofisoshin kwamishinoni ko kuma suna da wata alaka da waɗansu masu hannu da shuni ko kuma waɗansu wanda suka isa a cikin gwamnati ko wani abu makamancin haka sannan kuma hatta kula da harkar horo da tura aiki da kuma wato eh, ƙarin girma da sauransu duk irin waɗannan abubuwan na son zuciya suna shiga to matsawar ba a yi gyara a yanda ake gudanar da waɗannan abubuwa ba wannan ne ma ya sa sai na ci dariya lokacin da na ji an ce malam nasiru ya ce a ɗauki mutum dubu a kowace ƙaramar hukuma wannan yana da kyau amma abin da ya bani dariya shine tun da zuwan gwamnatin malam muhammadu buhari babu wata ma'aikata da ta ɗauki ma'aikata akan tsari da ka'idar da ta dace ana ɗaukar wanda ya isa wanda ake da doguwar takarda wanda yake da wani daga gidan sarki daga ina ne daga ina ne daga dan majalisa daga sanata da sauran makamantansu matsawar ba a daina waɗannan abubuwan na rashin adalci da rashin gaskiya a ƙasar nan ba babu yanda za a yi mu ci gaba kuma babu yanda za a kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro ko kuma a samu wato bakin zaren ballantana ma a iya warware ta wannan hari da aka kai na, na jirgin kasa, muna ta ji cewar ana cewa wato har yanzu hukumomi ba su fito sun bayyana ba ko kuma sun fito sun bayyana ko ma dai me yake akwai dama mun ja kunne abin takaici ne a ce babu wani tsari na sa ido wanda yake duba tsakanin tasha da tasha su wane ne suke wato meye ake yi ta ya za a ce har an je an dasa wannan nakiya har wanda ya dasa ta ya tafi babu wani tsari na, na kulawa da sa ido da bin diddigi wanda hukumomin wato kula da jirgin kasan da hukumomin tsaro suke da shi wanda ana wasa kenan da rayukan mutane ko da yake bai zo da mamaki ba kasancewar uh, jami'an tsaro sun kasa tsare Eh, wato Abuja zuwa Kaduna wanda bai wuce kilomita 200 eh, ba wanda da yawa yawan jami'an tsaro ko ma in ce sama da kashi da tara cikin ɗari, na jami'an tsaro ba sa iya bin wannan hanyar saboda sun zama jami'an tsoro sun tashi daga jami'an tsaro sai an ɗauki wannan ya nuna cewar najeriya tana nan a cikin halin da muke faɗa ko da wannan lokaci cewar ana cikin halin ni'yasu ana cikin halin kaka na kayi ana ci gaba da zaman ɗarɗar kuma wato ƙasa ce da ba ake zaman da babu tabbas komai zai iya faruwa a ƙasar najeriya tsakanin yanzu zuwa kowane lokaci mai zuwa saboda ba inda za ka yi tafiyar kilomita biyar kana da tabbacin cewar kana tsare lafiyarka dukiyarka da mutuncinka shi kuwa barista mai nasara Sanata Kogo Umar ya yi magana ne akan yadda wato kasar Sin China kenan yadda ta samu gurin zama wato a zauren majalisar ɗinkin duniya wadda har ta cika ma shekaru hamsin inda ya kira ƙasar ta china da cewa lalle wannan ƙasa ta yi rawar gani ƙasar china dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe da ake ganin suna da abubuwa musamman ma fannin fasaha da kuma ƙere kere da ma kuma karfin tattalin arziki musamman ma bangaren kasuwanci wanda wasu masana tattalin arziki da kuma sanin harkokin da ya shafi wato wato hada-hadan kasuwanci na duniya da ma siyasar duniya da kuma diplomasiya gaba ɗaya ake ganin cewa ƙasar ta china yana ba abun mamaki ba ne don ta shafe tsawon wannan shekaru a zauren majalisar ta ɗinkin duniya wanda ta shafe shekaru ɗaiɗaiɗai har shekaru hamsin kan hakan barista kogo mai nasara ya mana bayanin cewa wannan abu bai zo mishi da mamaki ba kuma lalle abin ayabawa ita ƙasar ta sin ne ga abin da yake cewa ita ƙasar sin tankame mai ƙasa ce ba wai tun lokacin da aka kafa majalisar ɗinkin duniya ba an kafa majalisar ɗinkin duniya bayan da aka yakin duniya na farko wato 1914 zuwa 1919 da kuma bayan da aka yakin duniya na biyu 1939 zuwa 1945 to bayan an gama yakin duniya na biyu ne aka duba cewa dole akwai muhimmancin a kafa majalisa wadda take kasashen duniya za su rika tuntuɓa za su rika shawara za su rika nemo mafita idan matsaloli sun taso ƙasar sin ƙasa ce wadda take dole ne ma a sanya ta cikin harkoki na duniya saboda sama da shekara dubu uku kamin ma a kafa majalisar ɗinkin duniya ƙasar sin ƙasa ce wadda take shugaba ce a duniya gaba ɗaya shugaba ce ta fuskar ilimi shugaba ce ta fuskar kere-kere shugaba ce ta fuskar noma shugaba ce ta fuskar yawan jama'a shugaba ce ta fuskar dangantaka tsakanin al'ummata da al'ummomin duniya kusan ko'ina kusan ko'ina babu wani ci gaban wata ƙasa wadda wanda yake yana da nasara ba tare da taimakawar ƙasar sin ba to saboda haka kasar sin da aka zo sai aka yi shawarar cewa wasu kasashe waɗanda suke su ne waɗanda suka haɗa ƙarfin gwiwa suka haɗa sojoji suka haɗa kuɗi suka haɗa fasaha suka haɗa diplomasiya aka yaƙi eh, sojojin nazi wato a jamus aka zo aka yi wannan aka durƙusar da su aka yi nasara a yaƙin duniya na biyu to su ne aka ce su ne zaunannun mambobi na dindindin na majalisar ɗinkin duniya ƙasashe kamar su faransi kamar ingila kamar ita amerika kamar rasha da kuma china to ita china ko kuma sin ƙasa ce wadda take tana da bambanci da duka waɗannan sauran ƙasashe domin ƙasar sin ƙasa ce wadda take tun farko allah ya ɗoya mata nauyin shugabancin ƙasashe ƙanana ƙanana na duniya domin ta taimaka sosai wajen ci gaban kasashe musamman kasashen latin america da kasashen asia da kuma kasashen afirka waɗannan kasashe sun samu taimako musamman ta fuskar aikin gona duk lokacin <laughs> shugaba mao tseton musamman ma daga lokacin shi zuwa yanzu sun samu taimako sosai wajen nagarta wajen gina ai abun nan wajen yaba ma kokarin aikin mutane an gina aikin gona sun taimaka wajen samun iri da wajen samun fasaha zamani wajen samun abubuwa daban-daban kuma kasar sun sun taimaka wajen zuwa suna yin aikace-aikace kamar aikace-aikacen gine-gine kamar aikace-aikacen dam-dam kamar aikace-aikacen samun ruwan sha kamar aikace-aikacen wutar lantarki kamar aikace-aikacen hanyoyi kamar aikace-aikacen faɗaɗa ilimi kamar aikace-aikacen faɗaɗa bincike kamar aikace aikace bunkasa nazari duk waɗannan abubuwa ƙasar sun ta yi ma sauran manyan ƙasashen da suke zaune nuna majalisar ɗinkin duniya fintinkau to daga aka ga haka tsoron sin ya sa aka zo aka cire ta daga zama 'yar dindindin ta majalisar ɗinkin duniya daga baya kuma ranar 25 ga watan oktoba na 1971 muna gab da cika shekara hamsin kenan da aka dawo da ita dindindin to tun da aka dawo da ita dindindin sai ta zama kamar babbar yaya ce domin ita ce wadda take idan kasashen turawa musamman ma ƙasar amurka da ƙasar faranshi da ƙasar ingila wanda su ne kamar sun dunkula kansu a gefe guda idan duk suka so su kawo wani abu wanda yake na gaggawa ko kuma na ƙuriciya ko kuma wani abu na tsageranci to ƙasar sin ita ce ƙasar wadda take take ja musu birki ta nuna musu mafita ta fuskar dattako mafita ta fuskar ilimi manufa mafita ta fuska tarihin zamantakewa mafita ta fuska wasu abubuwa daban-daban da ta fuska menene ba dalilin ma kafa ita majalisar ɗinkin duniya don a samu zaman lafiya da maslaha to isa kasar sin ita ce take amfani da kujerarta domin kowane daga cikin mambobi waɗanda suke na dindindin suna da kujerar naƙi wato veto power suna da dama su ce idan ɗayansu ya ce bai yadda da wani abu ba to baya yin nasara to daga abin da shafi siyasar duniya kuwa da diplomasiya za mu koma kan mutum nan na wato dogaro da kai wanda ake ta kiran matasa musamman ma a najeriya na ganin cewa sun dogara da kansu sun tsaya ba tare da jiran gwamnati ta ba su aiki ba wanda akwai dubban matasa da kowane shekara sukan gama jami'o'i da kuma kwalejoji na ilimi wanda kuma daga zarar an gama wannan karatu ya kan zama na cewa babu wani aiki ne. sai dai kuma gwamnatin tarayya tun ba yanzu ba za mu iya cewa tun kusan shekara ta dubu biyu da goma zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. akwai kwasa-kwasai da ita kanta a jami'a aka fitar da shi domin domin wato koyon sana'o'i wanda hakan ke nuna cewa gwamnati ba ta da gurabe ko kuma guraren da ya kamata a samu aiki guraren sun riga da sun cike ta yadda ake ganin cewa dogaro da kai shine ɗaya daga cikin kashin bayan bunƙasar tattalin arzikin kowace ƙasa ƙasashe irin su china wato ƙasar sun kenan india malaysia da dai sauran ƙasashe da yawan su sun dogara ne akan abubuwan da ya shafi harkokin kasuwanci da kere-kere wanda a najeriya kuma saɓanin hakan ne dubban matasa kowa ya dogara ne sai an sama mishi shi aikin yi inda masana harkokin yau da kullum da ma abubuwan da suka shafi tattalin arziki suna ta kara jawo hankalin matasa na ganin cewa akwai bukatar da ke da akwai domin a tashi a dogara da kai kasancewar shine kadai mafita sa'adu waziri imam yana ɗaya daga cikin mutanen da suke irin wannan kiraye-kiraye kuma yayi wa shirin turbar demokradiyya bayani da kuma kara janyo hankalin matasa na ganin cewa sun rungumi sana'o'in dogaro da kai domin su ɗauke su garin gwamnati ta samar musu da aikin yi ga kuma tattaunawar da muka yi da shi shawara na akan matasa yanzu nan yanayin nan da muke ciki na duniya idan kai la'akari da albarkan da allah ya yi makasa ta najeriya in general ko kuma in ce arewacin najeriya in particular akwai abin da turawa ke kira productive population productive population shine yawan al'umma wanda ya fi muhimmanci menene misalin wannan al'umma shine zaka ga mafi yawancin mutanen najeriya ko kuma in ce mutanen arewacin najeriya tunda magana mu ya yi bezin ne a arewa mm. zaka ga kashi kusan 75 na yawan al'umma ta arewacin najeriya samari ne kuma al'umma ne waɗanda suka fara daga shekara goma sha biyar zuwa shekara hamsin wanda yake wannan population ɗin a wannan lokacin mutum na da ƙarfi na kwakwalwa mutum na da ƙarfi na jiki za ka yi amfani da kwakwalwanka za ka kuma iya amfani da ƙarfi da allah ya baka na jikinka ka nemi abinci gwamnati na san tana irin nata ƙoƙari wajen tabbatar da ganin cewa samari sun sami aikin yi ko kuma sun yi tsaye ga kafafunsu mm. ni babban shawarar da nake ba samari shine wannan yanayin da ake ciki ba dole ba ne lallai ba ne dole-dole ko ka yi karatu ko ba yi karatu ba ka jira gwamnati da ta baka aiki. saurayi mai karfin kwakwalwa mai karfin jiki idan bai kan shi girman kai ba mm. da ƙananan jari ko kuma ce da ƙaramin jari mm. abinda ya fara daga dubu hamsin zuwa dubu dari zuwa dubu dari biyu gwargwadon ikon abinda allah ya hore maka akwai kasuwanci da ake kanana wayanda ake kira small scale businesses wanda idan za ka je ko da a ƙauyenku ku ne ko ma a birni ne ka establishin ka buɗe masana'anta kamar na irin sai da hin nan ni na san abokai na da yawa wanda za ga sun fara da dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu ɗari da hamsin harkan sana'an kihi kafin shekara ya zagayo sai ka ga dubu ɗari da hamsin ɗin nan ko dubu ɗari biyun nan sun zama miliyan hassan su da yawa mm. ba yaban kai ba ni karan kaina akwai abokina da ya mini complain ya ce mini malam ah, ya ce mini danwa ina son in yi kasuwanci kasuwancin da nake son in yi kuma ina so ne in sayi abubuwan da mutane ke nomawa mm. ko kuma in sayi abubuwan da akan cire kamar irin kowa na wake mm. ko harawa na gyada ya ajiye shi idan ya yi wata shida ina akan saye buhu kamar dubu ɗaya ko kuma a ce dubu biyu idan lokacin babban sallah ya zaka irin masu sai da sana'ar raguna mm. suna neman wa'annan abubuwan domin su ciyar da su su ma sana'a ne suke yi wannan na aje dabba ya girma kafin 'yan watanni su sai su ci riba na bashi wasu 'yan kuɗi kaɗan wallahi amma cikin wata uku zuwa hudu da ya sai harawa ya ajiye da kowan wake wallahi riban da ya samu ya lunka abin da na bashi aro dan kaɗan din nan so hudu so kiran da nake ga samariyan wana shine ba lalle bane ko da kayi makaranta yanzu mm. mutane na nan da yawa wanda sun yi digiri sun yi masters daga yankin mu na arewacin Najeriya kuma suna neman aikin yi Allah bai ba su ba kar kai rilayen ka ce kai dole dole dole sai gwamnati ta baka aiki federal appointment ko state appointment ka ta zama gida shekara ɗaya shekara biyu shekara uku har shekarun ka na tahiya abinda kake da shi wara sana'a noma ne ka yi dan aji hatsi ne kamar yadda na ce da harko ka yi babu wani sana'a da in dai kana da jari koya ne ba za ka iya yi ba wanda za ka iya ci da kanka in kana da iyali ka ci da su ka suturta su kudin maganin yaranka kudin makarantar yaranka iyayenka idan suna da rai ko da sun fi ka kadi saboda albarka su ma ka taimaka musu to daga wannan batu kuwa sai abubuwan da suka shafi zaɓe da za a gudanar a nan Najeriya musamman ma a jihar Anambra inda za a gudanar da zaben a ranar 6 ga watan Nuwamba sai dai abubuwan da suke ta biyo baya ko kuma kafin zaɓen musamman ma rikice-rikice da ake ta gani wanda ita kanta hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bakin wato shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ya bayyana cewa akwai wato suna tare da don gudanar da wannan zaɓe to sai dai kuma a rahotannin da muka samu a baya bayan nan wanda aka nuna cewa akwai jami'an 'yan sanda da za a girke sama da dubu talatin da hudu wannan magana ta ɗauki hankali matuƙa musamman ma a kafafen yada labarai da ma masu sharhi akan abubuwan da ya shafi tsaro inda ake ganin cewa girke wa'innan dubban jami'ai da za a yi a wannan jiha ta anambra domin gudanar da wannan zaɓe da ma waɗannan jami'ai an kai su ne guraren da ake suke da matsala musamman ma ƙalubalen matsalar rashin tsaro idan aka kwatanta da jiha ɗaya tak da za a girke dubban waɗannan jami'an tsaro domin gudanar da wannan zaɓe na jihar anambra wanda za a yi a ranar 6 ga watan nuwamba da ke tafe ta yadda bangaren gwamnatin tarayya ta bayyana cewa babu gudu babu ja da baya lalle za a gudanar da wannan zaɓe wanda akwai a wannan safiya akwai jadidin da suka rawaito shugaba buhari yana gaya wa shugabannin tsaro cewa babu abin da zai hana gudanar da wannan zaɓe a ranar shida ga watan nuwamba kan hakan ya sa ambasada abdullahi bindawa ya ce wannan jami'ai da za a girke domin gudanar da wato wannan zaɓe a jihar ta anambra da ma an yi amfani da su ne ko kuma su a gurin magance matsalolin da ake fama da shi musamman ma a yankin arewa maso yammaci da ake ta fama da matsalolin 'yan bindiga. kamar wasu gidajen mai da aka na sai da mai yauwa shi ma wannan abin na din yana da amfani saboda waɗannan 'yan ta'adda suna amfani da abin hawa ne abin hawan kuma sai da mai ake amfani da shi to kin ga ta nan za a samu sauki to yanzu a inda muke gane cewa abin ana samun ci gaba ta wannan bangaren abu guda ɗaya ne ya kai ga 'yan ta'adda yanzu saboda ai muna bin abubuwan da su ya kai ga suna tara abin hawan in sun zo a'a ba kashe ka za su ba ba ɗoka ka za su yi da kai ba man abin hawan ka idan kana amfani da mashin in mota ce idan za a iya sa funnel eh, pipe na a tsotsi tankin ka akwai pipe ɗin da za ki ga eh, tankin da zaki ga mai bi yana da net yana da rariya ba ka iya zira mai tiyo a cikin so wannan za su iya cewa ko ka wuce ko kuma su duba su ga in kana da kayan abinci ka ba su wanda to abu ne kin kenan ana samun ci gaba ta wannan bangaren in haka ne da tun baya ma Gwamnati gwamnatocin waɗannan jihohin sun ɗauki wannan matakin da ba su tsaya su yi ma zaman sulhu da su ba ai ba inda ake maki sulhu da ɗan dan ta'adda a yayin da kake ba shi kama dama ka ce mai wai zaka yi sulhu da shi a lokacin ne da yake ganin ya yi karhi ko kuma ya yi karhin hukuma ba wanda ya yi karhin hukuma in kin koma kin duba kin gani kamar a jihohin eh, duka bataliyoyin da ke na rundunar sojojin da ke wurin sun yi yawan wa'annan yan ta'adda in kin duba sokoto eh, zamfara da tsina kaduna da baki da to amma sai abu ya cinyewa to a yi tun can harkokin baya a baya sun ɗauki wannan matakin da mun samu saukin wa'annan yan ta'adda to kamar shi wannan in kin koma ta like uh, shi bangaren yan ta'adda abin da ke faruwa a duk inda ɗan ta'adda yake ko a nan ƙasai ko a wata ƙasa suna leyin ambushin na jami'an tsaro wanda suka san suna yaɗa za su yi masu wannan kwantan ɓaunan to abin da nasu su yi atakin ɗinsu akwai wannan so sannan kuma in kika dawo ta ɓangaren da kika yi magana cewa Eh, an yi ba ma ɓangaren siyasa ko zaɓe mahimmanci akan ɓangaren tsaro na ƙasa to wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da gwamnati misali wannan kuma koma baya za a kira shi ko ko za a ce shine weak point na federal government so magana gaskiya haka yake saboda bai yiwa a ce ba ka da tsaro a ce kuma za ka gudanar da zaɓe a ƙasa so wurin zaɓen ma ana iya samun matsala to in har za a ɗauki soja dubu talatin a kai south east don gudanar da zaɓe ko kuma uh, southern part of the country misali ba mun ce south east ba ko south south a kudancin ƙasa ga baki ɗaya za a iya ɗaukar wannan soja dubu talatin a kawo su arewacin Najeriya ko kuma arewa maso yamma ko arewa maso gabas wanda suke fama da wannan matsalar tsara. Sannan kuma idan muka koma su ma gwamnatin tarayya he sun tsaya sun duba jami'an tsaron nan kai population na ƙasar nan ya kai miliyan ɗari biyu da wani abu tun ana miliyan ɗari da tamanin so population yana ƙara yawa sannan kuma crime yana ƙara yawaita sannan jami'an tsaron sun yi kaɗan sai sun yi recruiting sai an yi enrolling wasu into the system in ba haka ba za ki ga lokacin da crime zai yawa lokacin population na ƙaruwa gwamnatin tarayya ya zanto da cewa sun nemi ila gudunmuwa ta wata ƙasa da a taimaka musu ko kuma a yi joint tax wanda aka yi kamar misali nan kasar chadi nigeria da niger a ce ba a taimaka maka kasa so kuma wannan abu internal issue ne na internal security ba abu bane ba wanda ya shahe external abu to ya kamata gwamnatin tarayya ta tsaya ta duba shi ma ta ga miye a gyara dai akwai gyara ko in ce gyare-gyare wanda ba ya kamata a yi ba wai abu bane ba wanda za ka ɗauka abun wasa bangaren tsaro ba a wasa da shi haka bangaren lahiya ba a wasa da da shi haka ilimi ma ba a wasa da bangaren ilimi to amma muna bukata ko kuma muna kira ga gwamnatin tarayya da su dau mataki kan irin wa'annan abubuwan in har za su iya tura soja dubu talatin a kudancin kasa za su iya tura soja dubu sittin a arewacin kasar nan. to yanzu kuma sai wasiƙar malam tunawu tare da ashiru sani bazanga. malam tunawu ya ce zaɓe ko naɗi a wai ana ganin an samu wani gyara ne a tunani in ji Malam Tanau so ake a ce an samu girman tsafta. Bayan kuwa magana ne na shara da ciyawar kyara wacce kuma ba ta da wani mahimmanci. Ita dai kyara kowa ya san matsala ce in ka duba tunda ai kana shara sai ta fada. Kakkaɗi ba sai an faɗa ba kai ma ka san sauran to ne malam na ya ce zancen da ake ciki dai 'ya'yan rubabban gwaza da na shauran bangarori duk suna ciki sun bi sun zamanto su ma dai harkar saboda haka maganar wata wai ita tsafta duk zancen rudu ne amma fa sai in an duba yanzu wa ya taba ganin inda ake kwace ko kuma ana ji ana gani kai ne ka zo ka fi cancanta ko dacewa amma kuma an fi ƙarfinka sai mutanen dai birnin can hmm, al'amarin kowa dai ya gane tunda harkar ba ta mutanen ƙwarai ba ne al'amari ne na son zuciya da ƙwacal wanda kuma baya kawo komai sai ɓacin rai da baƙin ciki da jin haushin juna shi yasa ake ganin zaɓe fa ko naɗi tunda jagorancin tahiyar bai yi kyau ba ya kake gani kuma wajen maganar wai bayan an gama a zo kuma a zama da sunan wai mulki ka ganin ma sai abin da aka ga dama tunda ita kanta uwa uba jam'iyya ma ta ganin dama ne wanda ta so shi ya zama nata wanda kuma ba ta ganin wata daraja daga gare shi ko bai mata ba a tunani ba zai masu hidimar da suke bukata ba kamar irin na wajen 'ya'yan mowa to shi ke nan ba yadda za a yi su zamanto sun samu to kenan a ƙarshe dole ne a ɗauko bara gurbi ya zamanto shi zai hidima ko kana so ko ba ka so wannan ita ce lalurar ta cikin gidan nan kuma ita ke haifar da baƙin zalunci da ma rashin daɗi wajen mulkin kaga a ƙarshe an ɗebo kwazari ne a zubo su su kasance komai duk sai sun dama sun zamanto dai tamkar 'ya'yan kada masu ɓata ruwa ko ƙadangarin bakin tudu. zancen nan dai in ji malam nau. in za a yi gyara a tsaya a kalli wajen hidimar farko ne daga asalin asali wajen maganan fitar da gwanaye da shugabanci na jagororin tahiya ake barin cikakkar dai daman nan don haka zaɓin tumun dare muke gudu amma fa sai in kun ga dama kun gyara ƙarken shekar malam nauke nan a wannan rana. Malam Tinau kenan tare da Ashiru Sani zanga Masu kallon mu da sauraron mu duka duka abin da ya samu kenan a cikin wannan shiri. A madadin jagoran shirin Mustapha Ramalan sai kuma injiniya Balarabe Muhammad Bello da ke sa ido domin ganin shirin ya zo muku. Umar Abubakar Malali shine jami'in da ya shirya. Sai kuma Idris Isa Gimi gari wanda ya tace mana hoto duk a madadin su ne da na gabatar na ja'atu Nuhu nake cewa mu kasance lafiya.